lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu jama'a masu sauraron wannan fili assalamu alaikum jummai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin A makon jiya kun ji bayanin da Dr. Muhammad Muhammad ya yi cewa idan aka gano cutar daji ko kuma sankara da wuri ana iya magancewa. Amma idan ta kai wani matsayi to sai gyaran Allah. To haka kuma wakilin sashen Hausa ya samu damar zantawa da Malam Abdullahi Wakil wanda ya rasa 'yar uwarsa saboda cutar daji. Uh, kana ɗaya daga cikin da ya rasa 'yar uwa game da gane da wannan cuta ko za ka bayana mana shi wannan cuta yanda yake da kuma irin wahalhalun da kuka sha a kansa alhamdulillah shi, shi wannan cuta na kansa wanda ake ce mai ciwon daji a ƙashin gaskiya al'amari ne wanda yake idan ya samu wani dan uwanka ko na wani naka ba karamin tashin hankali ba ne kamar irin yadda muka samu kanmu a ciki da ni da wata 'yar uwata da ta rasu haka muka yi ta fama daga wannan asibitin zuwa wannan asibitin banda ma maganin shiga shi da tsada a je kuma a ta yin na gargajiya a dawo a yi na bature ga wahalarwa ga kuma ɗaukan lokaci a ta fama a gobe a yi nasara jibi a yi nasara Da ƙarshe ita wannan yar uwan nawa dai Allah ya ɗauki ranta kuma na taɓa yin wani aboki wanda shi ma wannan ciwon ya kai shi ga halaka abin ya zo ya kama shi a kafa ya kai ga sai da aka zo ka yanke kafan nan amma duk da haka ciwon nan bata bar shi ba sai da ta kai shi ga iyaka shi yasa wasu wani lo a yawancin lokaci idan mutum ya kamu da wannan ciwo mutane kan gan shi kamar ciwon karshe abin da turawa ke cewa terminal disease to wannan al'amari dai gaskiya har yanzu ba mu samu wani cikakken bayani akan ga inda aka samu magani shi ba kuma na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana hanya na samun wannan maganin wannan ciwon alhamdulillah to akwai wasu wanda ke ganin cewa akwai bukatan gwamnati ta dinga tallafa waɗanda suka kamu da wannan cuta kamar da ake tallafa masu hiv aids saboda tsadan magungunansa da kuma yadda yake cin kuɗi na masu jinya da dai sauransu a ka goyi da bayan wannan kira alhamdulillah ya kamata a ce gwamnati na bada wani tallafi bayan ma tallafi da gwamnati ya kamata ta bayar babu isasshen fatakarwa babu awareness mutane ba su san shin ciwon nan ya yake me ke kawo shi me aibun shi me ya kamata mutum yayi kafin ma ciwon ya kama shi da bayan ciwon ya kama shi duk abubuwa ne da ya kamata a ce gwamnati ta yi wani abu a kan shi amma kaga ba a yi kuma mutane suna nan ciwon sai ƙara yaduwa yake yi kuma babu isasshen sanarwa abin da ke faruwa kenan. Wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan zai yi ƙoƙarin amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko. Likita ina fatar kana lafiya. Ana lafiya hajiya. Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Yahaya Abubakar Malamfashi. To. ya ce wai me yasa ne ciwon hawan jini ya yawa a najeriya ne hakan yana da alaka ne da matsalolin da jama'a suke ciki ko kuwa to akwai abubuwa da ke kawo wannan ciwon hajiya ciwon hawan jini na farko yadda ya ce yanayin da mutane ke ciki to damuwa da sauransu kuma irin abubuwan da muke ci yanzu kin san da muna cin irin abubuwa kamar masu kamar su ganye da sauran duk mun canza yadda muke cin abubuwa masu lafiya dai masu lafiya na da da muke ci eh. yanzu yawancin mu in mutum ya so ma dan samu abin hannunsa sai ya canza bai son ya ci irin su dawa da sauransu saboda haka duk yadda muke canza abubuwa shi ke kawo wannan to kuma akwai waɗansu mu kuma banda wannan akwai waɗanda su waɗanda suka gaji wannan ciwon amma wahala ne da canza yanayin abubuwan da suke canza a kasan shi ke kawo wannan. To eh. kaman batun cin abinci dinnan an mutum ya ya canja yanayin cin abincin shi kaman ya rage cin maiko da sauransu zai samu sauki? Eh mutum ya daina wannan kuma ya kamar mutum kuma kamar yadda muka yi magana kwanakin ba 'an mutum na da ciki da yawa duk wannan yana kawo shi. Ga canza abincin da kake ci ka rage kiba ta motsa jiki a rage cin abubuwa masu gishiri da yawa to duk waɗannan sukan taimaka ya rage ciwon hawan jini ɗan hajiya to ana iya warkar da ciwon hawan jini kwata-kwata ko kuwa in dai ta kamu sai dai mutum ya ta shan magani a yara to akwai ɗansu hajiya waɗansu suke samun ciwon hawan jini domin wani abu domin wata cuta eh don eh, wata cuta to aka warkar da wannan cutan mm. to wannan ana warkar da shi to akwai wadansu da ciwon hawan jinin kawai wannan sai su yi ta shan magani iya rayuwarsu akwai wadansu suna da suna da hawan jini domin sun kiba ne da yawa ba su motsa jiki in suka rage kiba suna motsa jiki to shi ba ba sai sun sha magani kuma ba. Ko kuma suka rage kamar yadda kai bayani yawan cin gishiri da maiko da sauransu. Eh yannan kallon kallura to in aka yi wannan to yawanci za a ga ba dole sai mutum ya sha magani amma yawancin mu waɗanda suke da irin wannan ciwon dole su yi ta shan magani kowan lokaci. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To wasiƙa mu ta gaba ta fito ne daga wajen Safiyanu Yusuf. To. Yana son ka mishi bayanin eh, rigakafin zazzabin cizon sauro. To kamin ciwon zazzabin ciwon sauro shine hajiya. Na farko mutum inda kin san akwai irin su gidan sauro? Eh. Eh gidan sauro akwai wanda ake sa mashi magani duk irin waɗannan mutum na yi. Kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune da ta ba ba ruwa inda ya tsaya inda za su iya ko kuma ma irin a zubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa ko eh. kuma kwatami waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su to wannan yakan taimaka ya taimaka kwarai da gaske a takaice dai tsafta dai shi yake da muhimmanci maganin kafin dukkan cututtukan da muke eh, fama da su tsafta ke da shi ke da taimako kwarai da gaske to wani lokaci in dai mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha amma kamar dai kana zaune a gida dandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka ka sa dan abin nan na rariya din wanda zai rage shigansu to duk abubuwan da za ka yi din kenan tsafta musamman tsafta eh. kada a yadda ruwa ya tsaya kowane wuri kwato-kwato din nan ba shi da amfani. Idan kunne ya ji jiki ya tsira. Gaskiya ne hajiya. To shi kuma Malam Adamu ya yaji. Ya ce akwai wani wai irin wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum. Me ke kawo wannan? To irin waɗannan ƙurajen da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwaya cuta eh kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen to ya danganta inda abin ya fito in dai yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko ya yi girma da yawa to ka je wani likita musamman za a iya taimakon ka akwai magunguna da a iya ba mutum eh, wanda zai iya kuskure bakinsa ko kuma wanda zai iya sha duk waɗanda suna taimaka amma da in wani kuraje soma to maimako to na farko akwai kwayan cuta kuma lokaci mutum bai tsafta kware yanda zai eh. tsaftace bakinsa kware da gaske duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskure bakinka eh, kowane lokaci kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskure bakin kowane lokaci in ka yi haka eh. wato wanke baki akai-akai yana akai-akai yana taimakawa kwarai da gaske to wannan kuma abin ya faru to dole ke sauri ka je wani likita domin wani kwayan cuta ne kuma wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan don lokacin kin san wani lokaci ma har sai ga duk bakin ma wani lokaci in ka so kai wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci waɗansu ƙwayoyin cututtuka ne ke shiga. To likita ka yi batun cewa a wanke baki akai-akai yana da muhimmanci. Eh. Akwai mutanen da ke da al'adar da idan aka tashi da safe aka yi buroshi shi kenan sai kuma gobe. To a matsayinka na likita misali a matsayinka na likita wace shahara za ka bayar ne ya fi muhimmanci mutum ya yi buroshin da safe ne ko koyo in zai kwanta ne ya fi muhimmanci to duk suna da muhimmanci ya hajiya don na farko in ka tayi da safe dole ka yi buroshin kada bakin ka rinka wari wani lokaci kin sa akwai wasu mutane haka eh. in kuma za a kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakin ka ba in suka zauna din nan to kwayan cututtuka abinda suke so kenan to kamar masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi aswakin da safe da yamma da daddare kuma za a kwanta a sake yi ne eh za su iya eh, ya kamata a yi duk eh su ma aswaki yana da amfani kwarai da gaske sannan a kuskure baki ko wani lokaci ka ci abinci ka kuskure bakin ka ko wani lokaci ka ci wani abu ka kuskure bakin ka duk wannan na taimakawa kwarai da gaske hajiya a akwai wasu ma a nan suna da al'adar da yawo ma suke da burushin a cikin jaka in suka ci abinci da yake ko ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin su eh, eh kamar nan ni ko ina na da ko da ci da sabin na ni abin nan na ci wani abu duk ko lokaci na kuskure baki na komai ne sai na kuskure baki da safe in kuskure baki ko in broshi da daddare in yi da to in kana haka sai ga Allah ya kare ka da shirin ciwon baki din nan to likita tunda ana batun tsaftan baki ne da da haƙori da sauransu to a saboda haka ga waɗanda suke da halin zuwa gun likitan a haƙuri ya goge musu wannan guga na musamman da ake yi a wacce shawara za ka basa. Idan mutum na da hali ya je a rinka duba shi kowane lokaci waɗanda ba su da hali kuma su tabbatar suna wanke bakin su ko da wasawaki ne ko da buroshi ne kowane lokaci suna yi to in suke wannan Allah zai taimake su kuma zai kare su. To Allah ya sauwaƙe. Amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu ko a madadin? Dr. Lada? Jummai Ali daga nan birnin Washington DC na ke fatar a wani lafiya. Babu